الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta yi da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabun tauhid kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin. Darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na goma sha takwas. Inda darasinmu na goma sha takwas ya dakata a ƙarshen babe na goma sha biyar inda kenan yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara darasinmu na goma sha tara da warkon babe na goma sha shida a cikin wannan littafi. To, darasinmu dai da ya gabata bayani ne da Allah ta'ala ya yi a cikin littafinsa da kuma bayanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi a hadisi irin abin da yake faruwa a cikin sama a lokacin da Allah ta'ala ya yi magana ta wani abu tsakanin shi da mala'iku ko kuma aikin da Allah ta'ala zai inda mun kaji yadda mala'iku suke suma gaba ɗaya ya zama na farko daga cikinsu wanda zai farkawa shine jibril wanda kuma bayan ya farka sai ya bi dukkan samai daga sama ta bakwai har zuwa ta farko inda mala'iku suna tambayarsa mena na mahalicinmu Allah ya ce sai jibril alaihi salam ya ce masu alal Allah ya faɗi gaskiya su ma su ce qalul Allah ya faɗi gaskiya To yau in Allah ya so inda za mu harawa ga wanga darasi namu na goma sha tara, warkon babi na goma sha shida malam ya ce babu shafa'a, babi mai bayani akan ceto. Wanda shi ceto ya kasu gida biyu, akwai ceto wanda yake tabbatacce. sa'annan akwai ceto wanda yake korarre ceton da an tabbatacce shine ceton da za a nema a wurin Allah sa'annan ya zama mai neman ceton nan kuma wanda yake mai imani ne da Allah ya ɗayanta Allah da bauta sannan kuma ya zamana Allah ta'ala ya yi izini da yin ceton da wannan ceto ceto ne tabbatacce wanda ya tabbata kamar wanda yake tabbace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai ce annabawan Allah za su yi ceto manzannin Allah za su yi ceto shahidai za su yi ceto aka salihai za su yi ceto aka waliyan Allah su ma za su yi ceto aka muminai daga cikin bayin Allah su ma za su yi ceto amma duk dai wannan ceton da izinin Allah to bangare na biyu na ceto wanda yake korarre ne shi ne ceton da za a biɗa ga wani Allah to wannan ceto ceto korarre ne wanda ba samamme ba ba zai samu ba saboda ceton ba zai yi ba in ba da izinin Allah ba shi yasa malam ya kawo mana babu shafa'a babu mai bayani akan ceto abin da yake ya tabbata cikin alkur'ani na ceto da abin da Allah ta'ala ya kore cikin alkur'ani na ceton da ba zai yi ba abin da a hakikani shine abin da alkur'ani yayi dalili akan tabbatarsa sai malam kamar wanda ya saba sai ya ce wa qaulullahi azza wa jalla da waɗin Allah mabuwayi mai girma inda Allah madaukakin sarki yake magana da babban manzo a cikin littafinsa cewa wa ka kai gargadi da shi alqur'ani alladina yakhafuna waɗannan da suke jin tsoro kai gargadi ga masu jin tsoron ayyusharu ila rabbihim a tara su zuwa wurin Ubangiji, yi musu gargaɗe, ka ba su tsoro, laisa lahum min dunihi, ba su da wani Allah, waliyun wanda yake mai taimako, wala shafi'un hakanan ba su da wani wanda zai cece su, wani Allah, ba su da shi'a. la'allahum yattaqun abinda zai sa kai musu wannan la'allahum yattaqun don su ji tsoron Allah ko kuma cewa don su su ji tsoron ubangiji subhanahu wata'ala wannan shi abinda Allah subhanahu wata'ala yayi da manzo ne sallallahu alaihi wasallam cewa ya sanar yayi gargadi da sabubba waɗanda yake za su zama tsoratarwa da kuma kwatsafsuwa ga al'umma to su wane ne za a yi ma wannan na alladina fafuna waɗannan da suke tsoro ayyu sharu ila rabbihim atara surun ubangiji subhanahu wataala a ranar lahira kina. kaga ana tsoratar da wanda yake ya yadda da akwai ita alkiyama shi yasa Allah subhanahu ta’ala ya yi umarni ga babban manzo game da haka sannan Allah ta'ala ya ce kullillahi shafa'atu jami'a duk da yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka gaya musu ka ce musu ka faɗa musu ceto gaba ɗaya wato na Allah ne ceto gaba ɗai yana wurin Allah Allah shine da zai ba da izini da dama na yin ceto ga waɗanda suka cancanci a ceta. Can wani wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Amittaka zumin dunilla shufa'a, bari sun riƙi wasu waɗanda ba Allah ba waɗanda suke cewa za su cece su. Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, Ul awalau kanu la na shai'a, to ka ce ko da ba su mallaki komai ba, za su iya ceton su din kuma wala ya aqiluna ba su iya hankalta wanda bai mallaki komi ba kuma bai iya hankalta komi yana iya ceto a ga amsa bai iyawa wannan aya ta yi kama da wadda take a gabaninta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ya na min dunillah su masu bauta ma wani Allah suna bauta ma wani Allah ne ma la yadurruhum abinda abinda suke bauta ma bai iya cutar shesu. wala yanfa'uhum kuma bai iya amfanar da su waya kuluna abinda suke cewa ga abubuwan da suke bauta ma a'ula ula waɗannan su ne masu ceton da Allah a wurin Allah in an masu tambaya game da bautar da suke mata sun ce a'a ai mu waɗanda suna an masu ceton mu can wurin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ul kace musu unan Allah e eh, za ku ba Allah labari ko za ku waɗa ma Allah wani labari ma la alamu da abin da shi Allah bai sani ba bis samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin ƙasa subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbatar ma Allah amma shirkun daga abin da suke shirkanta shi da shi na gama mai abokin tarayya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin waɗannan ayoyin da makamantanta cewa haƙiƙa akwai ceto amma wanga ceto da ake biɗa ga wani da ba Allah ba to ceto ne da yake korare kuma an hana shi neman ceto ga wani da ba Allah ba abu ne da an hana kuma an kore ba za a same shi ba sannan yadda suke rikon wasu masu ceto suna ganin su za su cetonsu to yin haka nan shirka ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka ya tsabtata da a kawo wani cewa zai yi ceto ba da izininsa ba aka ubangiji subhanahu ta'ala ya ce falaula nasarahum alladhina takhadhu min dunillah me ya hana waɗanda suka riƙa wani Allah su taimake su waɗanda ƙorbanun aliha sun rike su matsayin abubuwan bauta na alloli maddallu anhum a'a sun ma ɓace daga gare su ran alkiyama suna neman waɗanda suka bautar ba su gani ba suna biɗansu babu wa zalika ikuhum sai Allah subhanahu Wata ta'ala ce wannan ita ce karya da suke ƙirƙirawa wa ma kanu a yabtarun wannan abin na ibada da suke yi kirkiren ƙarya ne da abin da suka kasance suna kirkirawa na ƙarya nan ma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa da awar da suke yi cewa za su cece su su waɗannan abubuwan da suke bauta ma to hakika kire ne na ƙarya kawai babu wani abu da za su iya ina na musu a ranar lahira in mun tuna ma darasinmu da ya gabata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tara danginsa gaba ɗaya ya yi musu gargaɗi cewa ran alkiyama ba zan iya amfana muku komai ba muddin ba kun bi Allah da takawa ba wani bawan Allah da ya aje gunki yana bautawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam, iyane na bakin ciki da damuwa suna ganin ya kamata ya gane cewa wannan gumkin da yake bauta wato ba shi Allah ba to sai dai Allah ya kawo musu tunani to bari yanzu su dauki gumkin ga sai dare yayi baban ya yi kwana su zo su ba su dauki gumkin ga sai su kai shi bola su yasuwa sai gobe in ya zo yana bida bai gane ba ya zo ya ɗauko ya ce a ah, kai cinka a kai ga kana cikin ƙazamta baka iya tsina nama kanka komai ba yau gobe jiji haka to shi da kai ne dai da Allah ya nuna shi da shari'a sai ya watsi da bautar wani abu da bai iya amfana ma kai ne wani abu bale har ya amfani wani da wani abu ya gane cewa bautar gumki ba wani abu bane wanda zai iya tsina nama dan adam wani a mahaluki a duniya ko a lahira sai ya watsi da bautar gumki yayi imani da Allah malam ya ce wa ƙaulu da haɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, Man dallabi ya shafa'o, wane ne yake yin ceto a inda hu a wurin Allah, illa bi iznihi, sai da izininsa, bi ma'ana babu mai iya ceto a wurin Allah a ranar lahira, sai da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka kenan bayanin da ya gabata. na masu cewa suna biɗar ceto ga gumaka ko ga wasu abu da suka bauta ma za mu fahimci cewa alƙur'ani ya kore wannan ceton babu shi don me don an biɗe shi ne ga wani Allah da haka duk ceto wanda aka biɗa ga wani Allah wannan ceto korarre ne wannan aya kuma tana bayani ne game da ceto wanda zai auku a gidan lahira da izinin Allah inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a wata ayar da take makamanciyar wannan cewa yau izin?'. la shafa’u shafa'a illa man adina lagun rahman wa radiya lahu qawla a wannan rana ta alkiyama la ta shafa'a ceto baya amfani illa man azina lahu rahman sai ga wanda ubangiji subhanahu wata'ala yayi izini da yayi ceton da kuma wanda za a yi maceton ceton wa radiya lahu qawla kuma ubangiji ta'ala ya yadda da zance na maganar ceto din kenan nan za mu fahimci cewa ceto bai iya samuwa ga wani mahaluki sai da sharuɗa guda biyu sharaɗi na harko ya zama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi izini ga wanda zai yi ceton a kan wanda zai ceta sannan kuma ya zama shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yadda da yin izini ga wanda za a yi macetu. an ba da damar a yi ceton kuma an yi izini Allah munta da a ceci wanda za a ceta. wannan shi a ceto wanda ayyaddadde wanda alkur'ani ya tabbatar da shi babu shakka za a samu ‘yan uwa masu da'awa waɗanda suna kore ceto amma don ba su sani ba babu shakka ceto ya tabbata a cikin alkur'ani kuma wanda aka ambata ware annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto annabawa ma za su yi ceto manzannin Allah za su yi ceto waliyan Allah za su yi ceto salihan bayan Allah za su yi ceto za a samu a muminai su ma za su yi ceto duk dai ceton nan zai kasance da izinin Allah sannan za a ceci waɗanda suka mutu ne suna da imani a cikin zukatansu don wanda duk ya zama da ya yi rashin arziki ya rasu bai yi imani da Allah tabbataccen imani ba to kaga maganar ya shiga cikin waɗanda za a ce ta babu kamar wanda muka ambata satin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi gwagwarmaya yayi yi ya zai ga abu Talib ya samu cin nasara amma da Allah bai nuha ba sai Allah ya hutar da shi yace ce mishi na kalata liman a ba ka iya shirya wanda kake so walakin Allah ya hadi man ya sha a'a Allah shi yake shirya wanda ya so sai ya zamana ya rasu yana kahiri shi abu tsali ga shi kuma kanin mahaifi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a kuma shi ya rike shi kuma ya ba shi kulawa kuma ya ba shi kariya kuma ya ba shi gudunmawa duk wani abu da ɗake bukata ya same shi ko da shi annabi ko da ya tashi mahaifin ya rasu amma ya zama mai madadin uba wa qawlu da cewar Allah subhanahu wa ta'ala wa kan min malakin da yawa mala'iki ce a sama la tuguni shafa'atuhum shai'a wanda ceton su mala'ikun ba ta iya amfana ma wanda bai bi Allah komai ba illa min ba da ayya azan Allah ga mala'iku da yawa a sama amma ba su da dama <coughs> na ceton wani ba da izinin Allah ba illa min baadi sai bayan ayya azan Allah Allah yayi idini liman yasha'u ga wanda ya so wa yarda kuma ya yarda sai an samu izini da yarda daga wurin ubangiji subhanahu wata'ala Da haka kenan nan babu shakka ga aya da muka karanta yanzu tana tsara tabbatar da cewa akwai ceto kuma ceto ya tabbata sa'annan idan ya kasance wannan game da hakke na mala'iku waɗanda makusanta na wurin Allah amma ba su iya ceton kowa sai da izinin Allah to da ƙaƙa ake dawowa wanda yake shi bai sani ba ko mutane waɗanda yake marasa sani ne da ƙaƙa za su dawowa suna fatar samun ceto ga wasu abubuwan da ba Allah ba kamar masu bauta ma wasu ko kuma wanda yake yana da'a da biyayya ga Waliyu ya dauki cewa waliyi shine zai cece shi shi Waliyu ya bi Allah da takawa kuma ya bauta ma Allah kuma yana fafatukar gani ya samu tsira wurin Allah to kai ma sai ka zama mai biyayya da da'a ga Allah don ka ci nasara don ba Allah bai shari'anta a bauta ma kowa ba in ba shi Allah ba don haka Ubangiji ta'ala ba zai yi izini ba a yi ceto ga mutumin da yake yana yin shirka a ranar lahira. Hanyar shirya a ranar lahira wannan sun ta kauce musu ba su ganinta. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da akwai ceto wanda yake tabbatacce a cikin Alƙur'ani da kuma ceto wanda aka kore kamar mai neman wani ya cece shi wanda ga mala'iki ma wanda yake yana da kusanci a wurin Allah amma bai iya yin ceto sai da izinin Allah wa ƙaunimi da faɗin Allah ta'ala da ya yace ulidu na za'amtun, Allah ce, ka ce musu yana magana da babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ul ka ce musu ulidu na za'amtun, ku kirayi waɗannan da kuka ƙirƙira. cewa suna iya ceton ku min la, wani Allah ku kira su la yamlikuna mithqala zarra da ba su mallaki ko da gwargwadon ƙwaya a zarra ba fis samawati a sama wala fil ardi ko a ƙasa wa ma lahum fihima min shirk ba su da wata tarayya ma'ana babu wanda ya yi tarayya wajen kama ma Allah halitta sama ko halitta ƙasa wa malahu minhum min zahir kuma ba su da wani mai taimakon su ya kare su daga abin da za su faɗawa na azabar Allah ubangiji subhanahu wataala yace wala tanfa'u shafa'atu 'indahu ceto bai amfani wurin Allah illa liman adina la sai ga wanda Allah subhanahu ta'ala yayi izini da a cece shi da aka kenan babu wanda adda garanti cikin mu cewa lalle ceto ne yana nan tabbaci kamar wanda zaka samu wasu daga cikin mutane mutum na nuna in dai kana tare da wani to maganar ka samu matsala babu a'a babu wani wanda zai zama ma haka sai alqur'anin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kan in ka bi su to babu shakka babu damuwa kai kana cikin kwancin hankali da natsuwa Allah subhanahu wa ta'ala a ranar lahira ya yanke duk wani sababi ko wata alaƙa da yake tara ta ga mushrikai ga baki ɗaya ba su da wani wanda zai agaza musu kuma ba za su tabbatar da haka ba sai alkiyama ta tabbata ba su da mai kama musu bale ya agaza musu bale ya ba su ceto kuma ko sun buƙaci dawowa gidan duniya wannan lokacin damar ta riga ta ƙare babu mm, ilar jiku wa ra'akum su nura mm, in sun kace mamuminai zuru na ƙasa bismin Nurikon. ku ɗan jira mu ku ɗan dakanta muna mu biyo ku mu ɗosa na hasken ku mu yi gani to sai Allah ta'ala ya sa ce musu ilar jiku wa ra'akum da ku koma can baya duniya baltamin su sai ya zama babu damar dawowa duniya an riga an ta yake nan, kuma ba tare da an yi imani da Allah ba ba tare da tabbataccen imani ba da kwalar musannif sai malam ya ce rahimahullahu ta'ala Allah shi mishi rahama abu abul abbas baban abbas ya ce na fallawa Allah ya kore amma siwahu ga duk abin da ba Allah ba kullu ma ya ta'alla bil mushrikun da abin da mushrikai suke ratayuwa gare shi Allah ya kore shi bana fa sai Allah ya kore ayyakuna li ghairihi milkun ya zama babu milki ga wani da ba Allah ba a ranar alkiyama Allah zai yi tambaya limanil mulkul yau wane na adda mulki wa rana kowa ya yi tsit Allah ta'ala ya karba makansa lillahi wahidul qahhar ba mai cewa wani abu ranar da al'umma ga baki ɗaya babu abin da kake ji wa la tasma'u illa hamsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a cikin suratul Taha dama su kafiran quraishawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin bayani cewa idan alkiyama ta zo za a yi girgiza ko miyar ruguje to sai suna ganin irin manya-manyan duwatsun da aka gare su kamar irin su ohudu kamar irin su sabir manya-manyan duwatsu to waya Allah zai yi su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a waccan sura wa yas'alunaka anil jibali suna tambaye kawai duwatsun ga ya za a yi da su yin alkiyama ga kaka faɗi ta taho a zazzabe su daga inda suke da sai Allah subhanahu wata'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amsar da zai ba su yace fa qul yansifuha rabbi nasfa gaya musu Allah subhanahu wata'ala zai sheke waɗannan duwatsun su koma kamar garin hulawa wanda iska zai wuce da suwa fa yazaru fa yazaru fa an safsafa sai Allah ya bar ƙasa ta koma level wadda kasan an share ƙasa an yi godabe an daɗe bakin iyaka ganinka bakin ganinka yawa babu wani rafi babu wani wasu itace babu komai ya zama hili hmm, ta wannan rana cewa wala tasma'u illa hamsa ba abinda kake ji tunda kowanmu bai da takalma sannan kowanmu tsirara yake sannan kowanmu yana tahiya babu mai ikon ya yi magana idanunmu suna buɗe muna sauraren ganin mina na za a yi damuwa saiwar mu ne Allah ya ƙara mata yadda ta ce to ya ma'aikin Allah a fagen alkiyama da mata da maza kuma suna tsirara sai yace mata al'amarin nan ya wuce wa da kika zato namiji bai tunanin namiji na balle ma har yayi shawa mace ma ba ta tunanin mace ta bale ma har ta yi shawar namiji inda ga wutar mace na kugi tana ƙara tana son a ba ta dama ta warma mutane wanda mala'iku suna riƙe da tana da ragama dubu saba'in sannan akan kowace ragama kuma akwai mala'iki dubu saba'in amma in ta ja sai ta jawo su to ina maganar namiji ya gane namiji na ko mace ta gane mace ta kuma alhali an yi kusa da rana kusa da kawukanmu ga irin nisanta a yau in an yi wuni mai zahi sai mun wahala to amma za ta dawo dab da kawunanmu maluma sun yi bayani wurin fassara hadisi ko dai gwargwadon maciyin tandun kwalli da mata suke shafawa za ta dawo kusa da mu haka ko kuma a gwargwadon mil guda to mahama ya shayin ko gwargwadon mil guda na ai ta dawo dab inda jikinmu yana zubar da zuha tana kwaranya kuma wala ta ziru waziratun wizra ukra don haka zuhanka ba zai taba wani ba kowa bai ɗaukar laihin wani ra alkiyama don haka zuwanka zai ci gaba da nutsewa cikin ƙasa har ya kullo ya taho manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zuwan wasu zai tsaya bakin idon sawu wasu kuma zai kawo bakin gwiwa wasu kuma zai kawo bakin kunkuru wasu kuma zai kawo hassan gabansu wasu kuma sai ya yi musu lizzami ya kawo har daidai bakinsu da kunnuwansu ta wannan kenan ta wannan rana ta alkiyama rana ta wadda take cike da tashin hankali wanda babu wanda zai samu ceto sai wanda ya bi Allah Daka Abdullahi na baban Abbas ya ba mu labari cewa an kore ceto ga wanda ya bi duk wani da ba Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kore milki babu milki ga kowa a wannan rana au qistun minhu ko kuma wani ɗan yanki na mulki babu mai mulki ba mai ikon magana wannan rana sai dai Allah subhanahu wa ta'ala au yakunu aunan lillah ko a ce wai ga wani da zai ba Allah gudunmawa. ko Allah ya ba Allah agaji a babu walam yabqa ba wani abin da ya saura illa shafa'a sai ceto wanda babu shakka ya tabbata akwai shi wannan ceton ba bayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabb sai Allah ta'ala ya bayyana cewa to ceton nan ha bai da wani amfani sai ga wanda Allah ya yi izini da a yi mashiya kamar wada Allah ta'ala ya wade wala yashfa'una illa liman ba. su waɗanda za su yi ceto to ba za su iya ceto ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da a ceta a hadhihi shafa'a wannan ceto Allah ya yazunnu al mushrikun wadda mushrikai suke tsammanin ta <coughs> cewa abinda suke bauta ma na gumaka na iya ce son su hiya muntafiyatun yawmal qiyama ita ko rana ce a ranar alkiyama kama na fa alquran kama wada Allah ta'ala ya kore ta kama wada alqur'ani ya zo da bayanin Allah ya kore wannan ce don babu shi wa aka bar annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu ati kuma annabi ya ba da labari cewa a ranar alkiyama zai zo fa yasjudu li rabbihi ya yi sujada ga Allah wa hamadu shi ba ma Allah ya zo ya yi sujada ya ba ma Allah la yabda'u bi shafa'a in ya zo wurin Allah ta'ala zai yi sujada ne sannan ya yi yabo ga Allah ba ceton zai fara fita ba awwalan la yabda'u bi shafa'ati awwala bai farawa da bidar ceton to idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a fage alkiyama ga mutsai ba mai magana muna son mu ga ya al'amari bai kasancewa to sai ya faɗi gaban Allah ta'ala ya yi sujada ya yaba ma Allah sun ma yi ƙalola sannan a ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam in fara a saka daga kanka wa ka faɗi faɗi abinda da za ka faɗi ana saurara maka wasal ka roƙa tuɗa za a baka washfa ka nemi ceto tu shaffa za a baka ceton ceto na harko da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fara fiɗa wurin Allah na a fara ba da damar yin hukunci ga al'umma saboda kowa bai san inda yake ba ga anan tsaye kuma za mu tsaya ne gwargwadon shekara dubu hamsin irin shekarun Allah wa aina sanatan inda rabbika ka alfi sanatin ko mata ta'udun shekara guda wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mata ta'udun wuni guda wurin Allah kamar shekara dubu na na duniya wa qala lahu abu huraira sai abu huraira ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ganin al'amari yayi tsanani akwai tashin hankali babba sai ce man as'adun nasi bi shafa'atika wane ne mafi cin nasara wane ne mafi arziki game da wanga ceto naka na ranar alkiyama qala man qala la ilaha illallah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa to wanda an mafi arziki da farin ciki game da ceto na shine wanda ya faɗi kalmar ikhlasi khalisan min qalbihi ya tsarkake ta a cikin zuciya ce yana nuhin Allah da waga kalma da ya faɗi batilka shafa'a to wancan ceton la'alil ikhlasi ga ma'abuta ikhlasi bi idnillah duk wanda adda la ilaha illallah kuma ya tsarkake zuciyarsa to shi ne a wanda Allah subhanahu wata'ala zai ceta ko ya ba da dama a cece shi ko ya ba shi damar ya yi ceto wala ta kunu liman ashraka billah ceton nan ba zai kasance ba ga duk wanda ya shirka da Allah ya haɗa wani da Allah ga bauta haqiqatu ko eh yawa haqiqatu abinda haqiqanin sa أن الله wata'ala huwa alladhi yatafaddalu ala على Shi shi shi shine yake yin baiwa? ga ma'abuta ikhlasi waɗanda na tsarkake kalmar su ta shahada suka nufi Allah da ita ba ba ya zafiru, lahun sai Allah ya gawarta musu wasu ɗasi du'a iman abina lahu da tsakanin addu'ar wanda Allah ta'ala ya yi ma izini dama babu ceto sai in Allah ya yi izini mana adina lahu ayyashfa wanda aka ba izini ne ya yi ceton Allah yana baka dama ka yi ceto mahu don Allah ya darajanta mutum sai Allah ya sa ka je ka ceci wasu saboda Allah ya girmama ka ya darajanta ka Da ubangiji subhanahu ta'ala yana ba yana bayar da izini ga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan yin ceto kuma liyukurimahu don ya darajanta shi wa yunalal maqamal mahmud kuma don Allah ya bashi matsayi abin yabo dama shi ya cancanci matsayin shi yasa idan duk aka yi kiran sallah aka kare muka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila ha ma annabi addu'a Allah shi bashi wasila Da fadila sannan mu ce wa ba'asu muqama mamuda to gashi nan shi na matsayi abin yabo Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa shafa'atu allati nafaha alquran ceton da alqur'ani ya kore ma kana fiha shirkun irin wanda akwai shirka kamar mai bauta ma gumki sannan ya ce gumki na zai cece shi ko kuma wani bawan Allah da ya bauta ma Allah yar rasu matsayi ne na waliyin Allah ka ce shi zai cece ka wanda nan ƙasar ga muna da fahimtar cewa ma wasu za a sa su aljihu a ƙetarshe su siraɗi ko za a sa su aljihu a ƙetarshe su siraɗi alhali wanda suka da ya sa su aljihu shi bai yadda da haka ba a saboda shi yi rubutu zai nuna cewa shi al'abdul faƙiru ilallahi bawa ne mai bukata wurin Allah yana ta nuna kankantar da kai ga Allah don haka babu shakka akwai ceto kuma za a yi ceto a ranar alkiyama waɗanda na fi Allah da takawa Allah zai yi umarni da a cece su to za a zubata shafa'a saboda haka ne akwai ceto wanda bai tabbata ba don haka Allah ya tabbatar da ceto bi idnihi da izininsa bi a wurare da dama a cikin alqur'ani aka a hadisai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana malam ya ce wa kar bayyana nabi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci tabbata a gare sa ya bayyana cewa annaha la takunu illa li ahli tauhid ceto bai kasancewa sai ga mutanen tauhidi waɗanda na yadda da Allah guda shi ya cancanta a bauta mai wani ikhlas kuma suka yi ikhlasi wanda lasin nan dare da rana muna roƙo Allah ya bamu shi don shi ne abu mai wuya har ka kewa saboda Allah ba don a yaba maka ba in ta ha kalamu mala ce to nan maganar ta kammala ma'ana an kammala magana bisa ga wanga bayani kamar da aka ambata shi ceton na asali ya kasu gida biyu akwai ceto tabbatacce akwai kuma korarren ceto to ceto wanda yake tabbatacce mun jiya wanda za a nema wurin Allah ya zama Allah ya yi izini kuma ya yarda ya ba da damar ayi, ceton da akorare korare shi ne wanda za a biɗa ga wani Allah duk da haka dai in mun lura shi ceto kamar ya kasu zuwa gida shidda wanda yake ma tabbatacce ne kamar da malami ya kawo mana ya ce na warko daga cikinsu akwai ceto babba wanda ga mutane sun jinkirta a fagen alkiyama kowa yana son a bada dama a yi hukunci don kowa ya san matsayi ne to sannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya sujada sai ubangiji ta'ala ya ce mai daga kanka bayan ya yi sujada ya yaba ma Allah tatta kanka roƙa za a baka wadi ana jin duk abin da ka waɗa. na warko kenan kaga annabi ya roƙan ma al'umma ya ce to bayan dukkan annabawa ulul azmi minar rusul annabi Ibrahim an zo wuri ne ya ce a ni da ni sare wani da gatari wani gumki da gatari a na sare gumaka sai ni rataya ma babban su nice shi yayi a ni ta kaina na kai annabi nuhu ya ce a ni nayi addu'a tufa na duniya ta halaka ni ta kaina na kai ko yi gaba a zo wurin annabi Musa shi ma ya taɓa kashe wani kibdiko na uku kenan bayan haka a zo annabi isa ce to ni da aka bauta ma ana ce ma ni a Allah a ni da kaina ni kai ni kan kuyi wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to idan an zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ne zai zo ya hadi gaban Allah ya yi sujada yi ba ma Allah Allah ya ce to ka tadda kanka ka faɗi abin da kake faɗi ina ji ma'ana ana jin abin da kake faɗi sannan ka roƙa a baka sannan ya roƙo a fara gabatar da hukunci abu na biyu kuma ceto da zai yi ga 'yan aljanna an ba da dama wani da wani 'yan aljanna na sun ƙetare gada an zo aljanna ga babu wanda adda halin shiganta sai manzon Allah ya shiga sallallahu alaihi wa to ga mutane sun yi cincirin do amma babu halin shiga to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka buɗe to ce na. tunda in bai taho ba ba a bude ta bale wani ya shiga wanda wasu na da fahimtar wai tun yanzu akwai wasu aljanna <laughs> ka gobe wanda zai shiga aljanna wace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige ta kai shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da dare mala'iku guda biyu sun ka tawo sun ka tashe shi sun ka ce mai tashi mu tayi sai an ka tayi da shi sai isko ga wani mutum yana iyo cikin ƙoramar jini ga wani mutum bakin gaba magada gada duwatsu tarshe in wancan ya yiwo iyo ya taho sai ya wa mai ya buɗe baki ne ya je wa duci ya koma yadda iske nau'ukan kala da yawa har ya isko wata hadama wadda a cike da ni'ima shina tare inda duk ya tambaye su ya ce shin wanga abu da ni gani mana sai ce mai a'a kakka tambaye mu in talik mu dai yi. sai an ka zo wurin wata hadama wadda a cike da ni'ima ga wani bene cikinta sai ya tambaye su ya ce mina na onga abu sun kace mai wancan masaukinka ne a aljanna ya ce musu zara a rukuni ko bari in shiga sun kace an mala'ana amma yanzu kan babu damar ka shiga to shi da kai ne ya bida a bashi dama ya shiga a gida ne gabanin lokacin ya ba a bashi dama balle wani ko don haka babu shakka ba wanda zai shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shige ta to na biyu kenan daga cikin ceton da annabi zai nema mana na uku kuma zai yi ceto ga ma'abuta sabo waɗanda ba su yi shirka da Allah ba sai ya zo ya cece su a dalilin imanin da suke da shiya a zuciyarsu na hudu daga cikin ceto shine ceto na waɗanda yake mutanen tauhidi na amma su ma sun saba ma Allah waɗanda za su shiga gidan wuta saboda zunubansu to suna can cikin wutan nan sai neman musu ceto na Allah ta'ala ya fitar da su zuwa aljanna sai na biyar wanda shi ne ceto zuwa ga su wasu mutane daga cikin aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara musu daraja suna aljanna sai a ƙara musu daraja da ɗaukaka kila ma lokaci ko a to insha Allah mun kawo ma inda za mu tsaya to na shida daga cikin ceton shine a sashen wa'anda suke a kafirai daga cikin ‘yan wuta waɗanda an ɗan sassabta musu azabar Kama irin shi abu talibi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi sai ya zamana an ka aza mishi abin ga abin nan warshi na wuta ga kawace sai ga fanyar tana dan abin da tana zabarbaka wanda shi yana ganin kamar yayi kowa azaba amma akwai waɗanda suka yi shi wannan kenan muna roƙon Allah subhanahu wataala shi muna muwafaka kuma Allah ya cece mu albarkacin alqur'ani Allah ya tabbatar da mu akan sawaba da shari'a duk waɗanda a bisa ga hanya ta daidai ta hanya Allah Allah ya tabbatar da su masu kurakurai daga cikin mu Allah ya shirya su ya gyara mu gaba dai albarka Qur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk